Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi biyar ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. masu binciken kimiyya na gwamnatin kasar australia sun fara gwajin wasu magungunan covid-19 guda biyu a wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan daya shugaban amurka donald trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni a makonni masu zuwa sannan majalisar ɗinkin duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar sudan kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya kai 224 a jamhuriyar nijar kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ne suka koka kan kama wasu mambobinsu haka kuma za ku ji jan hankalin da wasu masana harkar yanar gizo suka yi saboda yadda damfara ta kara a kafafen sada zumunta a wannan lokaci na coronavirus sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina tahir mai shanu take gabatarwa sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Masu binciken kimiyya na gwamnatin Australia sun fara gwajin wasu magunguna guda biyu na COVID-19. Ko da yake masana sun yi kashedi cewa ko da ma an yi nasara wurin gwajin maganin masu yin maganin ba za su iya yin su da yawa ba har sai sabuwar shekara. jami'ar oxford ta kasar birtaniya da ma'aikatar yin magunguna ta inovio ta kasar amurka su ne suka shirya magungunan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce za a iya gudanar da gwajin akan dabbobi wanda yake hanya mafi inganci wurin samar da maganin covid-19 hukumar binciken kimiyya ta kasar australia ta duba yiwuwar ingancin maganin kana za ta kuma duba ko zai cutar da ɗan adam ana gudanar da gwajin magungunan ne akan wasu dabbobi da suke kamuwa da cutar coronavirus kamar yadda dan adam ke kamuwa da ita gwajin maganin covid-19 da australia ke yi shine na farko akan dabbobi ana kuma ganin za a samu nasara a wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan ɗaya shugaban amurka donald trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni nan gaba a halin yanzu jihohin amurka 42 aka kafa dokokin rufe su a wani jawabi a jiya asabar a kan yaduwar annobar jama'ai sun jaddada muhimmancin makonni biyu masu zuwa a yakin da ake yi da kwayar cutar a cikin kasar yayin da kuma aka ambato shirin jinyar covid-19 shugaba trump ya ce za a shiga mako mafi tsanani daga wannan mako zuwa mako na gaba kuma za a samu mace-mace masu yawa lamarin da ya kira abin damuwa a hali da ake ciki kuma babban likitan cuta mai yaduwa ya ce shirin nisanta tsakanin mutane na yin tasiri matuka dr anthony fauci ya ce kowa ya kula da sababbin adadin da ke fitowa kafin ya yanke hukunci akan nasarar da ake samu ya ce a daidai wannan lokacin da ake kuma samun karuwan mace-macen za su mai da hankali ne akan rage yawan sababbin kamuwa da cutar nahiyar turai ita ma ta huskanci annobar corona virus mafi tsanani kasar jamus ta taimaka wa spain da na'urar bada iska wacce take niyyar fadada shirin hana fita zuwa fadin kasar nan da karshen watan afrilu Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar Sudan, lamarin da ke sauya shirin kai kaya da kuma ayyukan taimako ga miliyoyin mutane masu bukata a cikin gaggawa. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta tabbatar da mutane goma sun kamu da cutar coronavirus, wasu guda biyu kuma sun mutu a Sudan. a wani yunkurin kare yaduwar covid-19 a kasar sudan gwamnatin da ke kasar kinsasha da wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna aiwatar da jerin wasu matakai na nisanta tsakanin jama'a matakan sun hada ne da dokar hana fitan dare da rufe makarantu da kuma rage yawan ma'aikata a wasu muhimman ma'aikatan gwamnati ofishi mai kula da kai kayan ayyukan taimako na majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane miliyan tara da dubu ɗari biyu ne suke da buƙatar kayan taimako a sudan ciki har da kusan 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu miliyan uku ana amfani da sababbin hanyoyin kai musu kayan taimako domin kare su da ma'aikatan taimako na ƙasa da ƙasa daga kamuwa da cutar mai haɗari Ga misali, mai magana da yawun ofishin kayan taimakon na Majalisar Ɗinkin Duniya James Lerk ta ce rabon abinci na watanni biyu zuwa uku za a yi su ne a lokaci ɗaya domin hana yaduwar COVID-19 da kuma hana manyan tarukan mutane. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. hukumar da ke saka ido wajen hana bazuwar cututtuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta sanar da sabon adadin masu dauke da cutar corona virus a kasar zuwa 224 shida a lagos biyu a abuja da ido wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da karin bayani yanzu haka dai alkalma na nuna cewa an samu jihohi goma sha uku da birnin abuja kenan inda aka samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus har ila yau cibiyar ta bayyana cewa an sallami mutane ashirin da biyar daga gadon asibiti bayan da suka warke da kuma har yanzu mutane hudu ne suka rasa rayukansu a najeriya jihar lagos ce har yanzu ta daya wajen masu dauke da wannan cuta inda take da mutane dari da tara sai birnin abuja mai arba'in da uku yadda jihar osun ke da ashirin sai jihar oyo ke da mutane tara akwaibon ke da mutane biyar sai ogun da ke kusa da jihar lagos ke da mutane hudu yayin da jihar edo ke da mutane bakwai kaduna na da hudu hudu jihar bauchi na da mutane shidda a yanda enugu da ekiti ke da mutane biyu sai kuma jihar rivers da benue da ondo ke da mutum daya daya a yanda yanzu dai al'ummar jihar lagos da kuma na wasu jihohin najeriya ke ci gaba da zaman gida sakamakon dokokin hana yawo ko fita da gwamnatin tarayya da na jihohin suka kakaba masu ya zaka dai gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu ya ba da sanarwar cewa gwamnati za ta dinga ɗaukar nauyin wasu marasa lafiya musamman ma dai masu juna biyu a lokacin da ake ci gaba da fuskantar wannan matsala. Lagos State government will for the duration of this lockdown at the first instance throughout the month of April we will take full responsibility for the medical bills of all patients who fall under the following category. A wata sabuwa kuma kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ganin an kawo karshen bazo wannan cuta ta coronavirus ya zaka gwamnatin tarayyar ta buƙaci samun bashi har na naira biliyan 500 domin tankarar wannan cuta ga dan gadan ministan kudin najeriya da kasafin kuɗi hajiya zainab ahmed ita ce ta gabatar da buƙatar wannan samun wannan kuɗi zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da na wakilai a birnin abuja da dai wasu 'yan kasuwa da attajirai da kamfanoni a najeriya suka yi alkawarin ba da gudunmuwarsu ga gidauniyar gwamnatin tarayya na yaƙi da cutar ta covid-19 wanda ke ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayyar najeriya mr boss mustapha wanda tun ya mika godiyar gwamnatin tarayyar najeriya ga irin wayannan attajirai da kuma 'yan najeriya tare da kira ga saura da su taimaka wajen yaƙi da wannan cuta ga dangadan babangida jibirin murai amurka daga najeriya a gaida gida jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya mutane a faɗin duniya sun makale a cikin gidaje suna amfani da hanyoyi da dama wurin nuna kauna da yabo da kuma taimakawa ma'aikatan kiwon lafiya da mutane da ke aiki a kulli yomi domin yaki da annobar covid-19 da ta yi sanadiyar harkoki suka tsaya cik a duniya galibin ma'aikatan asibitin ochesna ɗaya daga cikin manyan asibitoci a jihar new orleans sun gano akan hanyar da ke tsakanin filin ajiyar mota da kuma ginin asibitin cike da rubuce-rubuce da aka yi na yabo masu daɗi akan aiki da suke yi a wannan lokaci mawuyaci wani sako da ya burge ma'aikatan shine idan za ku je gida muna muku godiya kuma ku huta lafiya yayin da asibitin ya matse da yawan marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus har ya kai ga mayar da wasu dakuna wuraren kulawan gaggawa sakamakon karuwar marasa lafiya su ma ma'aikatan kiwon lafiya da sauran ma'aikatan asibitin aiki ya yi musu yawa har ma yana shafan tunaninsu wani marubuci shi ma ya rubuta sako mai cewa idan kuka iso wurin aiki muna muku godiya akan aikin da za ku yi a gaba kuma akwai sako mai cewa kuna taka rawar gani wasu mutane a faɗin duniya ma sukan kafe sakonni a kafafen sada zumunta wasu kuma suna kafe hotunan bidiyo ne suna yaba wa likitoci da ma'aikatan nes nes da baki ɗaya ma'aikatan kiwon lafiya suna kiransu gwarzaye na zamaninmu daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi cewa dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ake tsare da su a wani gidan yari mara inganci a libya suna fuskantar barazanar covid-19 da kuma yaƙi da ake yi don haka ya kamata a sake su ayyukan soji da kwamanda ɗin tawaye halifa haftar ya kaddamar a babban birnin libya tripoli shekara ɗaya da ta gabata na ci gaba da gudana duk da barazanar covid-19 hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da fararen hula 300 aka kashe kana wasu 150 suka rasa su a wannan yaƙi da ake gwabzawa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hukumomin libya sun tabbatar da mutane goma sun kamu da covid-19 da kuma mutuwar mutum ɗaya sakamakon cutar mai magana da yawun hukumar unhcr babar baloch ya ce sashen kiwon lafiyan kasar da ya yi rauni ba shi da karfin tunkarar yaduwar wannan annobar Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma ga ci gaban rahotannin namu wasu rahotanni daga najeriya na nuna karuwar laifuffukan sace-sace da fashi da makami da damfara ta yanar gizo da lokacin da mahukuntan kasar suka tilasta zaman gida da hana zirga-zirga domin hana bazuwar cutar coronavirus a kasar daga abuja ga rahoton da wakilin umar faruk musa ya aiko mana ga duka alamu matakan da gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihohi suke dauka dangane da yaƙi da cutar corona ya baiwa masu zamba da aikata miyagun laifuffuka akan mutane su karu domin neman kuɗi da kuma samun buri na biyan bukatun kansu wannan halin yana zuwa ne a daidai lokacin da al'umma aka kange su a gidaje domin hana yawo yayin da wasu zaune gari banza a gari suke amfani da wannan damar gurin kai hare-hare da kwace wayoyi ko kuma satar kayayyakin mutane ko masu fashi a sassa daban-daban na yankunan da aka ɗauki matakan hana yawo a cikin Najeriya. Wani ƙwararre akan tsaro ta yanar gizo, Malam Abdulkarim Hussein Ibrahim ya bayyana min afire da na yi da shi cewa wannan hali yana ƙara ƙazamta a daidai lokacin da mutane suke takure. Kamar yanzu tunda banki yana kula kowa na gida, so kaga duka transaction ɗin da za a iya yanzu sai mutum ya tura ne ta waya kan wani abu da yake yi tsakanin shi da shi da yan uwansu da sauransu. To su kuma wayannan mutanen da ake kiran su 'yan yahu yahu wanda dama sun shahara wurin sa kama mutane da kwace mutane akan Gracias. su kuma sai suka dukofa suka ta sama mutane tsaye so wannan kuma ya zama ya yi kirigarin suka cuci apparatus na duniya gaba daya wanda su interpol kansu sun saki a yanar gizo nasu cewa mutane su kula saboda inda masu satan ma mutane a account su sun taso sannan kuma shi ma aiki na police ya yi magana akan shi wanda yanzu a kowane police station da wani wanda da zaka je yanzu duk mahiyancin ke zaka da rigima da ake shi ne wani ya ce yana ce da kaza kuma ba shi ne. dan yahu yahu ne da suka karɓi account din ka kamar yanzu misali idan suka yi hakin ɗin telefon namba ɗinka sai ci amfani da shi wannan layin naka su tura sako wuraren wanka da suka san cewa kai mutumin kirki ne kuma ba za ka cuce su ba to idan sun karɓi kuɗin sai kuma su bace sai a rika samun kai kai ne ka yi wannan almun da hana ɗin da sauransu so wannan ya kawo cice ku ce cikin kwana biyu nan da mutane suke gida kuma abin ya sai karuwa yake. amma yanzu abin da aka fahimta wata zambar kuma shine ana amfani da tsare-tsare na gwamnati wurin cutar mutane sai a aika musu sakonni cewa za a ba su taimako na gwamnatin tarayyar eh, Najeriya su ba da kaza su ba da kaza. Eh, kwarai abin da ake ke yanzu ba sai a cire sunan ka ya fito cikin wa'annan mutanen da za a ba wannan tallafi da ta tana yi ko na wannan ko na wata kungiya ta duniya sai a ce ka ba da nomba za a turo maka wata nomba ka gaya musu nomba to wannan nomba da kake son ka tambaya ita ce ake son a yi faci account naka ko kuma a ce ka bibiyan ɗinka ko a ce ka ba da pin nomba ɗinka so duk wani wannan abin da aka tambaya naka ba wani abu ake son a yi ba saboda a kwashe maka kai kuɗin da kake da shi don baka da kuɗin kuma sai a yi da kai kuma neman bakar aka saka din saboda a saci dan ka shi wanda za a kai gare shi shi wani ana kiran shi social engineering social hacking kenan wanda tun wani ake shiga cikin wani fakama wani so duka wannan sun tabbatar ko ne su ba za su iya shiga injin din su wayancan manyan mutanen da suka yi aikin ba kamar su facebook da sauransu ba za su yi amfani da hankali ne in kana da son duniya ko kuɗi amma kaga kuma wanda ake neman tallafin ne yanzu mutane sun shiga cikin tsakani kayi duk wanda da an ci ya shiga cikin harkar gwamnati za a ba shi dubu ashirin da zai rage zafin da yake ciki ai kaga da gudu zai ba da da ɗin shi ko pin number ɗin shi ko kuma har wannan mutane sai amfani da shi sai su kwashe maka kuɗi. Abdulkarim Hussein Ibrahim kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yanar gizo a tattauna da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani wanda shi ma aka damfara Malam Abdulkadir Ibrahim ya yi min tsokaci yadda ya kasance a cikin wannan hali na wani yasu. Yadda aka yi su 'yan damfaran nan suka cece ni tallace suka sa na kai da magani na rage kiba a Facebook na nuna kuma ina da bukata inda suka bukaci duk mai bukata ya sa lambar waya. nan ne sai na sa nan bata to gajiya kenan sai suka kira ni na kan cewa za su bude forum su bude su sa contact client su a ciki don haka zan bude facebook a message ina akwai court yan ba su ni kuma cikin rashin sani ni karanta musu to ashe wannan ne za mu dama su shiga facebook na domin ban san cewa yan ko wannan da to a takaice ne ka ji abin da ya faru suka yi hijacking account na kuma sun fara tura mu mutane business na investment a sun damfari wani abokina da ke nan ku zo amma sa da muka samu mun samu account nan lamba din da aka yi amfani aka tura kuɗin kuma mun kai rahoton na yan sun ke za su bincike. Malam Abdulkadir Ibrahim kenan wani wanda aka yi yunkurin damfarar sa aka cutar da abokaninsa ta yanar gizo a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa to daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta jamhuriyar Nijar. masu rajin kare hakkin ɗan adam a ƙasar sun bayyana damuwarsu game da abin da suka kira koma baya da kasar ke fuskanta a game da batun mutunta 'yancin bil'adama sakamakon lura da yadda ake ci gaba da tsare wasu 'yan fafutuka da ake zargi da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga lamarin da suka ce ya kai matsayin da manyan kasashe da majalisar ɗinkin duniya za su tsawata wakilin madaya mai silamumin barma ya aiko mana da ƙarin bayani la lutte citoyenne doit et va continuer A taron manema labaran da suka kira a birnin Yamai, kungiyoyin waɗanda suka hada da Alternative Espace da Rotab da MPC da TLP sun fara ne da kokawa a game da yadda hukumomi suka ta saƙeyar jami'an fafutuka zuwa gidajen yari daban-daban na jihar Tilaberi, yankin da ke fama da hare-haren kungiyoyin ta'addanci. Jori Ibrahim jigo ne a hadakar kadar da concertation et d'action citoyenne akwai habibu sumaila da aka kai shi a filinge wanda adda nisan kilomita waje kusan 180 musa cangari da mun kai la halidu su ne aka kai a haye da kilomita 100 saboda musa cangari yana ciliberi mun kai la halidu yana da na kowa ya san tashin hankalin da kai wannan gurin shekaran jiya ma da abokakinsa suka je ziyarta su allah kaɗai ya cece su a can saboda soja sun ce basu da labarin sun kaso su buɗa musu eh, michael zodi shi ma yana wajen da kilo 80 da nyamai a gidan kasu na walam mudi musa shina na hera kilo talatin na yake a kwalo sa'an nan sani shekarau shi kadai ne da kwai a nan ya mai a washe garin bayyanar labarin bullar cutar coronavirus a niger ma'aikatar shari'a ta hanyar wata wasikar da ta aike wa shugabannin gidajen yari ta umarce su su tsaurara matakan tsaro tare da ɗaukar matakin hana kai wa fursunoni ziyara a tsawon watanni uku abinda ƙungiyoyin na kadar da concertation et d'action citoyen ke ganin ya saba wa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kowa ya san haƙƙi na ɗan adam ya tana da duk wanda aka kame to haƙƙin shi ne na abokan shi da yan uwan shi su je su shi yarjejeniya ce ta duniya gaba ɗaya muna kira ga babban murya ƙasashe ne ko kuma haɗaɗɗen ƙungiyoyi ne da ƙasashe musamman kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya wanda su ne na musamman na kare haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyi haɗin gwiwa na afirka da ake cema union african da union european da ƙasashe waɗanda suke mambobi na nata da kuma amurka kasa amince niger ta ɗauki hanyar tawuye haƙƙin ɗan adam a ranar 15 ga watan maris din da ya gabata ne hukumomi suka cafke waɗannan 'yan gwagwarmaya a yayin da suke ƙoƙarin gudanar da wani gangami a nan ya mai. da nufin tilastawa gwamnatin niger ta damƙawa mashara'anta rahoton binciken da ya bankaɗo wata kazamar handama a ma'aikatar tsaro ta ƙasa sai dai abin ya rikide zuwa mummunan artabu tsakanin wasu matasa da jami'an tsaro lamarin da ya haddasa barkewar gobara a kasuwar ta gabati inda har aka sami rasuwar mutane uku dama dai tun a jajibirin wannan gangami hukumomin birnin yamai suka ba da sanarwar hana gudanar da taron jama'ar da yawan ta ya zarce hamsin kamar yadda gwamnatin nijar ta yi umarni a matsayin wani bangare na matakan dakile yaduwar cutar covid-19 matakin da jami'an fafutuka suka yi watsi da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addaba duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani. za ka ga mutum ya sayi kamar 1 gig 2 gig har zuwa 10 gig data a cikin oyi kaɗan sai data ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana talatin da aka ce an sai da musu data su ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa ba ne da ke ba su ah, wannan access na data wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin datar mu take saurin karewa so akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka wanda in mutane suka ɗauke su zai zai taimaka sosai yadda za ta za ta yi alfanu kuma za ta daɗe ana amfani da ita wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datar nan dai ta zama a kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha babu wani abu da zai iya tafiya babu datar nan kusan duk sana'o'inmu na na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan ah, hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniya gizo saboda haka data tana da amfani sosai so mataki na farko da mutane za su fara dauka shine ah, kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu ah, in aka duba daga android ne da kuma wayoyi masu ios operating system so kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification wannan push notification kamar saƙon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka a duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfunan sadarwa da da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga so ainihin kenan yana nufin in ka kunna data wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message in da ya shigo na kuce sai ya shiga shi yasa mutane ke tashi da safe sai ga sun ga kusan message dubu a whatsapp email message ɗari a instagram dubu da sauransu haka so in mutum ya yi disabling din push notification sai ka enabling application ɗin da kamar suke dole kawai gari ka na alert ɗinka na banki da sauransu to za ka gada ta yi amfani sosai sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar facebook da, da whatsapp waɗannan application suna da ɗaukan data sosai uh, so in ba ka yi disabling push notification ba duk da post wani ya yi sai an yi alatin ɗinka turu wannan sakon na kuci so in ka yi disabling ɗin push notification ga facebook za ka yi saving kanka data da yawa uh, babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu uh, bai kai whatsapp ba whatsapp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum ɗari kuma gurup din nan kowa na sharing video da audio da hotuna so duk lokacin da ka buɗa ka buɗa whatsapp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kushe na push notification kuma duk applications ɗin da kake cikin group kana buɗawa automatically zai yi downloading video zai yi downloading audio kuma zai yi downloading hotuna to sai ka ga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta yi ta tafiya tunda yanzu in ka duba aka turo aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali ka yi downloading uh, applications ɗinka masu push notification so by the time kayi multiply ɗin shiga message guda goma kaga an canye wangi in banda yake da whatsapp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10 20 taki gig ɗinka sun tafi so mutane su rinka kula da uh, disabling push notification disabling major applications waɗanda suke cin data kamar facebook da whatsapp da twitter da youtube saboda alert ɗinsu suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan uh, internet service providers da ke ba mu data through mobile phones in so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bukatar su ba. To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a riƙe wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru mai shanu. daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina Dahir mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam ya Hausa ya zama dole gwamnatin kasarmu Najeriya da ta haɗa hannu da hukumar kiwon lafiyarta wajen lalubo wasu dabarun taka wannan cuta ta COVID-19 birki ganin yadda adadin waɗanda suke da ita sai ƙara ƙaruwa suke da fatan Allah ya mana tsari da ita. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce duba da yadda ake samun masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya. Hakika akwai buƙatar mahukuntan ƙasar mu su miƙe tsaye domin daƙile yaɗuwar wannan cuta mu kuma jama'ar ƙasa mu dage da roƙon mai duka da ya kawo mana ƙarshen cutar a ƙasar mu. Sako daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ku gaya wa mahukunta cewa su dinga taimakawa talakawan da suka bai wa umarnin zama a gidajensu da nufin dakile yaduwar annobar cutar coronavirus ba wai a killace jama'a a bar su da yunwa ba saboda yawa daga cikin su talakawa sai sun fita suke samun abin da za su sa a bakin salati. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashu ya ce salam biyoyi Hausa. Tremanjo Janar Olusegun Adeni, kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram da aka fi sani da Operation Lafiya Dole da walakin gora miya Allah ya kyauta. Sako daga Adam ya Adam Gashuwa ya ce salam biyo ya Hausa rage bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a jiya Asabar da gwamnatin kasar Senegal ta yi sakamakon annobar cutar coronavirus har zuwa wani lokaci ya dace. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a duniya baki daya. sai sako daga garba na hali kan kebbi ya ce hakika matakin wasu gwamnatocin jihohin najeriya na rufe jihohinsu domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus wannan mataki ne mai kyau sai dai kuma hana zirga-zirga al'umma wajen neman abinci to wannan san bai dace ba domin babu babbar corona ga talakan najeriya irin yunwa sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga usman dan fodiyo da ali rafkana gashuwa suka ce muna kira ga kasashen duniya ku tashi tsaye wajen magance cutar coronavirus allah kawo mana ta. madalla yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya Masu binciken kimiyya na gwamnatin Australia sun fara gwajin wasu magunguna guda biyu na COVID-19 ko da yake masana sun yi kashedi cewa ko da ma an yi nasara wurin gwajin maganin masu yin maganin ba za su iya yin su da yawa ba har sai sabuwar shekara a wannan lokaci da yawan kamuwa da cutar coronavirus a duniya ya haura miliyan ɗaya shugaban amurka donald trump ya faɗa a wani jawabinsa cewa abin zai yi muni nan gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shigar cutar coronavirus a ƙasar Sudan, lamarin da ke sauya shirin kai kaya da kuma ayyukan taimako ga miliyoyin mutane masu bukata a cikin gaggawa. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kama gobe da safe za ku je wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba kuma Makeri da ya karanto labarai da kuma Liyu sahila da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. au Afrique, dites-le à un ami.